glory of God and the benefits of Nigeria and humanity. Thank you. buɗe shafin yanar gizo don yaƙi da cin hanci da rashawa harkokin hadadar kasuwanci ta teku da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo yayi. Wannan dai na daga cikin shirye-shirye ne a bayanin mataimakin shugaban na faɗaɗa hanyoyin samun kuɗin shiga waje da man fetur da gwamnatin Buhari ke yi. Hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa shifas Council ne ta bullo da shafin da ɗan kasuwa ka iya korafi ko ba da labarin wata balakala da ya hanga. Inda nan take hukumar da wasu hukumomin da suka shafi yaƙi da cin hanci za su samu saƙon ta akwatin yanar gizo da ta hanyar wayar salula. Shugaba Buhari ya yi kwanan wannan nema ya kirkiro da wata cibiya ta shugaban kasa da za ta ke kula da gudanar harkokin kasuwanci yadda ya dace domin bunƙasa tattalin arziki ta hanyar fitar da kaya waje da shigo da su Najeriya. the of the of revenues Lokaci yi da jihohi da ƙananan hukumi za su rage dogaro da rabon kuɗi daga gwamnatin tarayya su fuskanci hanyoyin samun kuɗaɗen shiga a jihohinsu. Barista Hassan Bello shine shugaban hukumar hadadar kasuwancin ta teku. An sa shi a yanar gizo. Kowa na da 'yancin in kana da wata ƙara ko kana da wani jawabi da ake so sai kawai ka shiga wannan site inda aka ba su ba sai ka yi bayani. Mu wani tabbaci ne cewa idan aka yi korafi za ku ɗau mataki a kai. Za mu ɗau mataki ai aikin mu kenan. Ita shi Shippers su tana akan cewa dole sai ya inganta tattalin arzikin Najeriya akan hanyar sufuri. Da sufuri zai fi ma man da muke dogara a kai kawo kuɗi mu Najeriya. ko wani abun da ka kawo kwanaki wanda ya sanya farin ciki ga mutane musamman waɗanda ba sa bakin teku ya wannan shirin yake ne na kafa nan ah, shine tasoshin da muka yi a funtuwa a isia longa kano a jos maiduguri da kuma ibadan za a dinga kawo kaya nan ba sai ka zo lagos ka ce za ka ɗauko kayan ka ba sai ka tsaya nan za a kawo ma kaya abin da mafi mutunci shine yanzu dole mu ɗauki kaya mu ma mu yi export kullum ba cewa aka sai mun kawo kaya ba a mu ma mu sarrafa abubuwan mu da muke yi a lokacin aikin gona da ma'adinai dole mu yi amfani da waɗannan mu aika su ƙasashen waje. Mahalarta taron dai da suka hada da 'yan kasuwa da jagororin kafa tashoshin sauke kaya a garuruwan da ba sa bakin teku sun nuna gamsuwa ga wannan sabon tsarin. Amar Rabi'u shine shugaban kamfanin tashar sauke kaya ta Dala da ke Kano. Kwamfuta ce za ka bude ka buga za ka rubuta abin da za ka faɗa duk na kan ƙara kana yi ba mutum ɗaya bane zai gani wurare uku za a ga wannan al'amuran sannan ban da su sauran kafofin har yanzu ba a rufe su ba idan ka kai wannan ƙara ka iya kai ƙara waɗansu guraren har majalisar tare tarayya zaka iya kai musu ka ce to ga wannan abin idan ma gurin kafa ta toshe a gobe ka gwada ta kiwa to zaka iya rubuta ka je ka yi wannan guraren yau an yi abin da zai taimaka wa wannan gwamnati wadda abin da ke gabanta shine ta tabbatar da ta faɗaɗa yadda za a samu kudaden shiga yanzu dai za a jira a ga nasarar wannan shafi da yadda hukumomin da alhakin yara ta yi a wuyansu za su ke daukar mataki ne in an kai musu korafin koko za su rika yin nawa nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya